Nelson Mandela a haife shi ne a ranar 18 ga watan Juli na shekarar 1918 a cikin kabilan Tembu. A shekarar 1925 ne Nelson Mandela ya fara karatunsa na firamare kuma ya samu wannan suna ne na Nelson biyo bayan kasa faɗin sunansa da malaminsa na firamare ya yi inda ya sa masa wannan suna na Nelson. bayan ya kammala karatun na firamare ya fada karatun sakandare a 1937 kana a shekarar 1939 ne ya fara karatun jami'a inda daga wannan lokacin ne ya fito fili ya fara fafituka da nuna wariyar launin fata da yan kasarsa bakake su ya fuskanta a hannun farare domin a jami'ar ce a shekarar 1940 a kore shi a jami'a biyu bayan shigewa sahun gaba da ya wajen yin zanga-zanga ya shigo birnin johannesburg ne a shekarar 1941 ya fara aiki a matsayin mai gadin wani kamfanin ma'adanai kuma a wannan shekarar ce suka haɗu da walter sulu wanda ya masa hanya aka ɗauke shi a matsayin akawun wani kamfanin lauyoyi mai zaman kansa haɗuwarsu da walter sulu sun zama abokan kud da kud domin lokacin walter sultan yana dan kungiyar african national congress wanda take ita ce babban kungiyar yaƙi da wariyar launin fata na wannan lokacin wadda kuma daga bisani ta rikide ta zame jam'iyyar siyasa a yau a kasar ta afirka ta kudu a shekarar 1942 ne nelson mandela ya fara halartar wannan taron kungiyar ta african national congress kuma a lokacin ne ya fara karatun jami'a amma ba na zama cikin jami'a ba yana wannan karatun ne suka haɗa kungiyar matasa na anc shi da walter sulu da oluba tambo kuma suka fito fili suka bayyana matakan ci gaba da yaƙi da wariyar launin fata mai tsanani a shekarar shekarar 1948 aka zaɓe shi sakataren wannan kungiyar amma bangaren matasa a wannan shekarar ce Nelson Mandela ya fara jan daga na garin da garin da turawa masu nuna wariyar launin fata domin a wannan shekarar ce ya jagoranci zanga-zangar matasa tare da nuna kyamar gwamnati mai nuna wariyar launin fata an kama shi shi da abokinsa Walter Sulu aka ɗaure su da horo mai tsananin gidan yari amma yana fitowa sai ya kamar an kara masa kaimi ne domin fafituka ya ce lokacin ya fara shi ka'in da na'in ko kafin ka ce mai sunan Nelson Mandela ya bazu cikin ƙasar Afirka afirka ta kudu musamman a cikin bakake yan wansa wannan yasa turawa suka karasa dokoki masu tsananin gaske akan mulkin wannan kasan wanda daga bisani ya kai nelson mandela shiga jarum a ranar 12 ga watan yuni na shekarar 1964 tun daga wannan lokacin yake kulle ko da ke kafin waɗannan lokutan an ta gwagwarmaya da shi ya ɓoye nan ya ɓoye can wanda daga bisani so kama shi ne so garkame sai dai shugaba pw bota ya yi yunkurin sake shi a watan fabrairu na shekarar 1985 amma fa da sharaɗin ba zai ci gaba da fafutuka ba amma sai nelson ya ce ina amfanin yanci ba walwala kuma ina ka taba ganin an yi sulhu dan gidan yari ai da mai yanci ake sulhu ya ce idan dai a sake shi ne kuma yana kallo ana gallazawa mutanensa to bai so haka aka yi amma shekarar 1990 ne shugaba fw de clark ya sake nelson ba tare da gitta masa kowane irin sharaɗi ba sai dai yana fitowa ya ce ya yafe waɗanda suka tafka masa wannan ɗanyen aikin abin da ba kasafai ake samun mutum haka ba ba shakka wannan gwagwarmayar da ya yi ya sa shi a wani lokaci da yake kamfen yake cewa to go to jail is tragic, but at the same time, it, it has important lesson because human beings are human beings. Mun jajirce ne domin yaƙi da nuna bambancin launin fata domin mutum ko duk mutum ne wannan abin da muka yi ya sa mun fara sanin yadda 'yan ƙasa Afirka suke ji game da abin da muke yi. Duk da yake hannun turawa ne ya sha wannan azabar amma yau suna cikin sahun farko na masu sara masa tare da yabo suna cewa wannan dan talikin ya kai jangwarzo kuma ga abin da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ke cewa game da wannan dan talikin When we've returned to our cities and villages and rejoined our daily routines, let us search for His strength. Let us search for His largeness of spirit somewhere inside of ourselves. mun koma garuruwanmu da ƙauyukanmu mun ci gaba da harkokin rayuwarmu ta yau da kullum yana da kyau mu binciki kanmu shin abin da muke yi muna yin sa adalci domin shugaba yana buƙatar sadaukar da kai adalci da hangen nesa kuma wannan bawan Allah da muke yabo waɗannan halayya ne ya nuna sa'ilin da yake raye shi ko shugaban ƙasar Afirka ta Kudu na yanzu Jacob Zuma ga kaɗan daga cikin abin da yake cewa a cikin jawabin da yi lokacin da ake marigayen addu'o'i. He leaves the people of the world who embraced him as their own beloved icon. Zai bar mutanen duniya cike da kewa musamman waɗanda suka rungume shi a matsayin abin koyi a gare su kana ya bar muna ƙidar fafutuka da kare haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi tare da samar da demokuraɗiyya ɗorariya a ƙasar mu shi ma farfesa ado muhammad na jami'ar yame ga yadda ya kalli wannan jangwarzon. shi mandela ya ba da mamaki ta fanni da yawa kamar mutum ne mai kwarjini ga mutane amma sai yau adi ɗaya na mulki ya sabka ya bar ma wasu akwai abubuwa da yawa wanda suka ƙara ma Nelson Mandela kwarjini. Na farko tsawon zaman kason da yana nan gaba kanshi na tafarkin shi na ra'ayin a samu ƙasa Afirka ta kudu inda mutane suke da inci inda demokrasiya ta kahu inda baƙi da hwari suna zama tare. Abu na biyu wanda ya sa yake da horin jini ne shi Mandela bai manne ma iko ba, ba kwaɗan iko ba ne tafarkin shi, amma kwaɗan a cimma gurin shi ne na 'yancin jama'a kuma na jama'a. Abokan aikin ma 'yan jarida da suka kicibis da shi wani lokaci sun tofa albarkacin bakin su domin wannan ɗan jaridan ga abin da yake cewa. Because he was a very different man than I had expected. Nelson Mandela was an activist, he was a political leader, and of course he was a prisoner for decades. Na fara haɗuwa da shi ne a ɗakin ɗaukar labarai na talabijin ɗin CNN kuma ya sha bamban da irin mutumin da nake tunani yake domin mutum ne da yake ɗan siyasa ɗan fafitar kare haƙƙin bil'adama mutum ne mai cike da sauƙin kai da son mutane ba shakka Nelson Mandela ya mutu ya bar tarihi da kasarsa da ma nahiyar Afirka ba za su taɓa mantawa da shi ba wannan yasa wasu ke cewa wai ko an sake samun kwatankwacin sa a nahiyar Afirka musamman yadda shugabannin a Afirka wasu sukan nemi zama kan karagar mulki mutuka raba kila wannan yasa wasu 'yan najeriya ke da ra'ayin cewa abinda kawai shugabannin nafiyar afirka za su yi wa nelson mandela na su karama shi shine su yi koyi da halayensa ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya